labarin ƙwarai ubangidin duniya yana son duniyan da ya ƙiɗin shi guda kaɗai da wanda ya bi shi bai zai kone ba amma dai sai ya shiga lahira john chapter 3 kafa goma sha me yasa muka bi yesu a cikin john chapter goma sha hudu kafa shida yesu ya ce wai ne anya ne gaskiya kuma shi ne lahira ba mu iya zuwa wurin ubangiji sai ka bi shi a cikin genesis chapter 2 kafa goma sha bakwai duniya ya ce ma adam kar ya ce ga wani icce kuma wai in ya ce a cikin icce din sai ya mutu romans chapter 5 kafa goma sha biyu ga yi zunubi ya shiga duniya ga wurin mutum ɗaya kuma shine adam ga zunubi ya shiga wurin adam kuma ga yi an kore mutane ga wurin ubangijin duniya a lefticus chapter 4 kafa 35 an yi amfani da jinin rago a cire zunubi kuma ga yi jinin rago baya da karfi ba kamar wanda allah yake so ba ubangijin duniya ya bamu shi ɗiyan shi yesu wanda ya bi shi ga jinin shi sai an cire zunubi a cikin duniyan shi kuma me yasa muka dama Yesu, dole mu damaye Yesu? a cikin romans chapter goma kafa tara da goma muka ji aka ce mana wai a cikin zuciya mutum ya dama Allah kuma ga ga baki za mu magana abin da muka da sai dai ka yarda wai Yesu ya zo duniya ya aikin gaskiya da Allah ya ce yi ya gama aiki din kuma ga ya mutu ya tashi ga mutuwa ya je sama ga wurin ubangidin duniya da Allah ya sa shi da muka ce wai ga baki ake magana abin da mutum ya sa ga zuciya yanzu sai ka yadda wai ka yi zunubi in ka yadda wai ka yi zunubi kuma gaya kuma sai ka san gidin duniya ya yafe ma abin da ka yi don ka yadda mai yesu ɗiyan shekurun da ya bamu in ka yadda mai yesu wanga bai nihe wai ba za ka yi zunubi kuma ba amma dai ubangidin duniya ya ba mu ko in muka dama yesu ya ba mu ruhu ɗayan zaki wanda zai shiga yana nan yana mana aikin kwarai yana koya mana abun da za mu yi bai mutuwa kuma gayi yana nuna mana komi da ya kamata mu yi kai dai ka yadda wai ka yi zunubi kuma gayi ka tuba ga zuciyanka kuma gayi ka yi ga bakinka wai ka yi zunubi ubangidin duniya zai yafe ma ubangijin duniya zai baka karfi inda bai zai sa ka yi zunubi kuma ba in kuma ka tuba da gaske ka canza alinka ko ubangidin duniya zai aika ruhu mai zaki ya yi ma abun kwarai yana nan yana koya ma abun da za ka yi komin da za ka yi ruhu zai koya ma ruhu mai tsayan zaki yana nan zai koya man da muka ce kuma gayi zai nuna ma anyan lahira ga cikin luke chapter uku kafa goma sha shida John ya faɗi masu sahabi in shi wai akwai wani inda yake zuwa inda zai wanke zunubi mutane da wuta kuma da ruhu kuma gayi shi bai iya yi irin wannan abin sai dai shi ya wanka zunubin mutane da ruwa ruhu mai ɗiyan zaki zai shiga cikin ka ya baka karfi inda ba za ka yi zunubi kuma ba kuma ga yin kai ma ka canza halinka kuma ka dama yesu ka bi ka koma ga wurin ubangijin duniya kai ma dole ka ba da labarin kwarai ka ba da labarin kwarai a ba mutanen da sun fata a nuna masa anyan kwarai su ma su koma ga wurin ubangijin duniya a cikin matthew chapter goma sha ɗaya kafa 28 zuwa tara yesu ya ce wai a zo wurin shi mutanen da suka sa kayan babba ga kayinsu da sun fatta a cikin zunubi wai shi zai nuna masu anya zai cire kaya ɗin ya ba su lafiya a cikin zuciyansu. ka raba manta ga cikin John chapter uku verse sha shida Ubangijin duniya ya ce mana wai yana so duniya ya aika ɗayan shi guda kaɗai wanda ya yarda mai ba zai kone ba amma dai sai ya shiga lahira labarin ƙwarai